duk wani attajiri da ya gina muku masallaci duk wani attajiri da ya rinka taimaka muku wajen ayyukan alkhairi shari'ar musulunci ta ce kar ku yi shiru ku faɗi sunan shi a jama'a ku yada ku yi mishi addu'a ku kambama mashi. wannan ita ce sunna wannan ita ce aƙidar mu ta salaf shi yasa ko ina muka je sai mun yaba abubakar gumi sai mun faɗi alheran shi sai mun faɗi alheran cancangi sai mun faɗi alheran haruna ɗanja sai mun faɗi alheran amadu ido sai mun faɗi alheran alhaji maje duk inda muka je sai mun faɗa saboda waɗannan sun yi kowa ya gani kuma sun yi saboda allah ne to sunna ce sai mun faɗa